imanin gwamnatin ta bauchi dai wajen amincewa da wannan dokar dai shine rage matsalar karancin malaman da ke koyarwa a makarantun gaba da firamare na jiha da kuma ceto abin da gwamnatin ta kira faduwar darajar ilimi a jihar ta bauchi you remember yes so we did say that uh, to produce goods and services three groups of people are involved Gwamnan jihar Bauchi Malam Isa ya guda aji hudu na wata makarantar gaba da firamare da ke cikin garin Bauchi. Wannan ne dai karan farko da gwamnan ke shiga aji domin koyarwa a wani sabon tsarin da ke tilasta tilastawa kusoshin gwamnati da sauran ma'aikata wara akalla awa biyu a makarantun gaba da firamare domin ceto durkushewar ilimi a jihar ta Bauchi. Uh, Wannan dai tsari ne da ke haddasa kace na ce musamman ma dai a bangare na ilimi saboda salon gudanar da shi waɗanda za su aiwatar da shi da kuma watakila ɗorewarsa na wani tsawon lokaci. Ina iya gurgudun ƙoƙarina na koya musu uh, abin da na sani kuma da abin da yake cin littattafai na cikin kwas ɗinsu. inda ina wannan abun ne don burge mutane mai yiwa Allah zai san yadda zai hukunta ne amma ina yi ne daga cikin zuciyata kuma ya kamata jama'a da suke da hali suke da sauran karfi na koyarwa su fito to anya kuwa wannan tsarin zai cima burin da ke gabansa musamman ma dan an yi la'akari cewa galibin ma'aikata ba wai ƙwararru ba ne da suka samu horo ta fannin koyarwa shugabar wannan makarantar da aka fara wannan gwajin wato hajiya halima usman ta ce ai dama matsalar su ita ce ta karancin malamai tun ma ba ga ƙwararrun malamai ba yawancin malaman da muke da su ba ƙwararru ba ne a fannin koyarwa fata na a nan gaba shine sauran ma'aikata waɗanda za su iya taimakawa su masu zo su ba da nasu taimako to koyaushe sauran kusoshin gwamnatin na bauchi za su shiga salon wannan tsarin na koyarwa a aji honorable aminu tukur tsohon dan majalisa kuma har ila yau tsohon malami mai koyarwa na ganin sabon zumin na gwamnatin jihar bauchi dai na da dan wuyar aiwatarwa wato har ga allah bahaushe ya kara magana ba a haɗa gudu da susan duwawu wato in ka dubi aikinka a matsayinka na dan majalisa ko a matsayin mutum yana gwamna wallahi aiki ne mai tarin yawa. To kawai zuwa wannan lokacin yaya ita kuma kungiyar malamai ta ƙasa wato NUT reshen jihar Bauchi ke fasar wannan sabon tsarin? Comrade Aminu Ahmad kusa ne a kungiyar malamai ta ƙasa wato NUT. A muna ganin dama ita wannan program sai dai ya taimaka. E, a ce yawancin shugabannin gwamnati zo domin su shiga aji a halin da ake ciki bayan an bar malami da albashinsu bai kai komi ba. Muna ganin gaskiya ba zai biya bukata ba. Shau Saulawa, sashen Hausa na Radio Faransa daga Bauchi a Najeriya.